amma ba a fa'ina khairar kalami kalamullah wa khairar hadiyi hadiyo muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bidi'a wa kulla bidi'atin dalala wa kulla dalalatin finnar assalamu alaikum wa barakatuhu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 wannan lokacin allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya datar da mu akan sawaba kuma ya karbi ibadodinmu to kamar yadda muka suma jiya yau za mu da sa kammala bayani a ɗaya daga cikin zaratan muminan nan waɗanda sadaku ma ahadullah alai sun gaskata ma Allah alkawalin da suka ɗaukan mishi Shi ne umar alfaruk Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda jiya mun ji musulunta umar alfaruk ko? mun ji yadda ya musulunta kuma mun ji irin amfanin da musulunci ya samu game da musulunta umar abdullahi bin mas'ud ya ce mazil a izzatan munzu aslama umaru ya ce ba mu gushe muna <coughs> alhamdulillah ya ce ba mu gushe muna masu ƙarfi ba marin jaya tun lokacin da umar ya musulunta don haka musulunci umar alkhairi ne mai yawa ga addinin allah sai dai wannan kada ya sa ka zaci cewa sauran mazaizai da suke musulunci a wannan lokacin kamar ragaye ne a mazaizai ne sai dai musulunta umar idan aka hada da nasu kokarin sai ta kasance karfafawa ga addinin musulunci Madama aka hada irin nasu kokarin da na umar domin ba za a rena kokarin kowa ba ko a daidai wannan lokacin mun san akwai abubakar as-siddiq akbar a lokacin mun san akwai irin su uthman bin affan akwai irin su talha ibn ubaidillah a daidai lokacin mun san akwai irin su sa'ad ibn abi Waqtas. ga sunan mazaizai sannan ga ali bin abi talib a wannan lokacin kuma yana saurayi lokacin musulunta umar ali bai wuce shekaru goma sha shida an fahimci wannan kunga yana karamin yaro ko kun ga shi da ce yana dattijo ne sosai dan shekara talatin haka zuwa arba'in da duk abin da umar zai yi musa ali zai yi irin shi ko an fahimci wannan muna da wata ruwaya a sahihul bukhari hadisi na 3678 daga urwa dan zubair shi kuma ya ce sa'altu abdullahi ibn amr bin al-as na tambayi abdullahi dan amr dan as an ashaddi ma sana al na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da mafi tsananin abin da mushrikai suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi sai sai shi abdullahi bin amr ya ce shi lokacin ma bai ko musulunta ba amma yana ba da labari ko bai musulunta ba amma kuma gashi yana ba da labari lokacin da al'amari ya faru ga annabi abdullahi da amr da bai musulunta ba ya ce ra'aitu uku ba tabna abi mu'aitin na ga uku ba da abi mu'aitin a daidai wannan lokacin abdullahi ɗan amur ɗan as bai musulunta ba yana cikin jimla ta mashirukai don haka da idon shi yana ganin wani takadari daga cikin kafirai waɗanda suka tsananta ma annabi a garin makka idan aka ce maka masu ƙiyayya da annabi a garin makka to idan ka ɗauki abu jahal da abu lahab to dole ne ka sa uquba bin abi mu'ayd don haka yana cikin masu tsananin kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har wasu suke fassara shi da ashqa ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi shaƙiyanci mafi taɓewa a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka uku ba ɗan abi mu'aid ya ce ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli alhali annabi na sallah fawada a rida'ahu fi onokihi sai ya sanya mayafin shi cikin wuya annabi ya ɗebe mayafin shi sai ya rataya shi ga wuya annabi fakan na bihi khanakan shadida ya shaƙi annabi da wannan mayafin nashi shakewa mai tsanani domin ire-iren ukuba bin abi mu'ayt babu abin da ba su so kamar sallah shi ko mumini na kwarai babu abin da yake so tamkar sallah annabi ya ce ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya jin daɗin rayuwa ta sanyi ido na an sanya shi cikin sallah don haka al'ada ce ta mutanen kirki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 أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب wannan duka lallashi ne allah maɗaukakin sarki ke ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mushrikai babu abin da ba su su kamar su ga annabi na sallah don haka abu jahal ya ga annabi na sallah ya yi rantsuwa sai ya kwankwasa kan annabi da dutse ko sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyin ara aitan lazi yanha ya baka ganin wannan da yake hanawa abdan iza sallah, yana hana mu bawa idan bawa na sallah domin kafuri babu abin da yake jin ciwo irin ya ga musulmi na ruku'i yana sujuda zuwa ga Allah iblis ma idan ka yi sujuda ka ɗora goshinka ga ƙasa sai ya dafi kai yana kuka ko ya ce ya kai can iblis ya kai cunani iblis an hore ni da in yi sujuda na ƙi sujuda shi ko gashi dan adam yau an hore shi da yin sujuda ya sujuda ya ce ya kai cuna don haka zai koma cikin zukatan mushrikai ya ta tunzura su ya ta jefa musu adawa da bakin ciki don haka haka ta faru ga ukuba dan abi mu'aid ya zo ya shaƙi annabi muhammad la haula wala quwwata illa billah ka dibi laifin da ke cikin mutum ya sa abu ya shaƙi annabi ga mutane da dama suna kallo lokacin ba mai iya hanawa ba mamaki lokacin kun ga umar bai musulunta ba don haka a abu bakirin radiyallahu an sai abubakar ya miki, abubakar ya zaburo ya yi cikin ukuba bin abi mu'ait ana ganin irin wane ne garin maka zai iya tunkara ukuba babban mutum ne wa zai iya tunkara shi amma a lokacin saboda abin da ke cikin zuciyar abubakar na son annabi abubakar ya zabura bai kosan ya yi ba ya miƙi ya nufaci uku bin abi mu'aid hatta da fa'ahu an sai da ture shi daga annabi faƙala ya ce a taktuluna rajulan eh, yanzu kuna kashe mutum kuna ya ƙatai an ya ƙula rabbi Allah don ya ce ubangiji na shine Allah wa akun ja'akum bil timin min alhali ya zo muku da gaskiya bayyananna daga ubangijinku kun ga anan abubakar a siddiq ne ke kariyar manzo Allah ko a hadisi na 520 an ɗauki tumbi da kuma mahaifa ta raƙumi an ɗora gama annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya ɗora shi ai uku bin abi aitan ne ko an ɗora shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na sujuda annabi ya kasa ya taso ƙazamta tana ɗiga ga annabi a masallacin ka'aba mushrikai kuma ga sun zauna suna ta dariya har suna karkatawa kan guda yana kusan ya taɓi kan ɗaya suna zazzaune bisa kujeru suna dariya to a wannan lokacin waye kwato annabi wa ya rama ma annabi ita ce bat'atun nabawiyya fadima a zahara bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga lokacin da alina da girma sai a mayi yaƙi gurin kom don haka wannan ba yana nuna sauran sahabbai kamar ba su da wani katabus ba a'a suna da katabu suna nan suna yi sai dai tare da nasu kokari ga, ga umar ya musulunta wanda shi kuma umar bai ɓoyewa. kowa na bi a hankali sannu sannu haka shi umar zai fito ya yi ga fili to haka aka zauna garin maka a taba annabi su umar su zaburo a taba annabi su hamza su zaburo a taba annabi su abubakar as-siddiq su zaburo a taba annabi kai har ma wadda take mace fatima bad'atun nabawiyya a zahara ta gwada ma sauran matan duniya misali ko ta zaburo ta ce ba ta yadda ta ba annabi muhammad ba to aka koma aka yi hijira ko mun je da ya hijira ko kowa na sulalewa shi fitowa ya bayyana to ana haka kun ga darajar umar sai daɗa karuwa take yi ko dama ko a can jahiliya mutum ne mai daraja don haka darajar shi sai daɗa karuwa take yi har aka wayi gari duk inda manzo Allah yake sai ka ji ya ce ina abubakar yake ina umar yake ko sai ka ji manzo Allah yana lalabe abubakar da umar ali ya ce kullun nakan ji annabi ya ce na aikata kazani da abubakar da umar mun je guri kazani da abubakar da umar mun yi kazani da abubakar da umar waɗannan biyu suka zamo wazira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ya umar matsayi mai girma a cikin addinin musulunci har ma kamar yadda ukuba bin amir allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake ruwaituwa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi ya ce lauka na ba'adi biyun da akwai wani annabi bayana lakana umara ai kanan eh, zalikan nabi umara da wannan annabin ya kasance umar da za a yi wani annabi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam to da ba abubakar zai kasancewa ba da ba zai kasance usmanu ba da ba zai kasance ali bin abi talib ba lakana umara da wannan manzon ya kasance umar hadisi na tara a cikin aljami na imamu tirmizi kenan kuma hadisi ne sahihi to ku dubi da darajar shi ta ɗaukaka kon ya yi musulunci ko musulunci na gaskiya wanda malamai sun rubuce a cikin littattafansu da dama addinin umar na na ta ƙara ɗaukaka yana ta ƙara bunƙasa har ya kai wani mataki wanda ma da yawan lokaci umar idan ya faɗi magana yana rufe baki sai mala'ika jibril ya sauko da aya ko zai faɗi magana a yanzu mutane suna ganin kamar dai ina ma dai a ce a yi saɓanin hakan sai ga mala'ika jibril sai sauko da aya yana tabbatar da abin da umar ya faɗa imamu muslim ya zo da hadisi a littafin shi na sahi hadisi na 2399 ibnu abi asim ya zo da shi a littafin shi na as-sunna hadisi na 297 eh, daga abdullahi da umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annabi eh, eh, umar al-faruk yana cewa wafaktu rabbi fi salasi na dace da ubangiji na cikin abubuwa uku nan ya tumbutso ne cikin uku waɗanda suka yi mishi daɗi domin ya saba faɗin magana can ya faɗi nan ta dace da nasi alkur'ani wanda zan yi wata muhadara kan inda umar ya dace da alkur'ani ya faɗi magana Alƙur'ani ya zo ya tabbatar wallahi baka san wane ne umar ba sai ka san wannan sai ka san waɗannan guraren a tsaya a buɗe bayanin a fitan maka da abubuwa tiriyan tiriyan ka kalle su yadda suke sa'annan za ka gane wane ne umar alfaruk don haka ya ce cikin guraren da ya dace da ubangiji akwai gurare uku waɗanda sai mishi daɗi na farko ya ce fi makami ibrahim a cikin sha'anin mukamu ibrahim yana magana umar alfaruk ya ce ya rasulallahi idan muna umura ko muna aiki hajji lawitta kaznamin makami ibrahim a musalla ina ma a ce ga makamu ibrahim mun riƙe wurin sallah dutse ne wanda annabi ibrahim ya taka lokacin da yake ginin ɗakin kaba saboda daraja da girma annabi ibrahim sai dutsen ya yi taushi har sai da ya fitar da sawon annabi ibrahim dutse yana nan gindin kaba zo an sa shi cikin wani daki na gilas ko ya ce damu da wurin sallah wanda duk ya yi ɗawafi ya kammala sai ya zo ya yi sallah raka a biyu gurin na ya rasulallah ni na ba da wannan shawarar annabi ya ce mun ji za mu gani yana rufe baki fa nazalat sai ga aya ta wasa kuma mala'ika jibril ya sauko daga sako daga Allah cewa wattakhizu min maqami ibrahim musalla cewa ku riki gurin sallah ga kira da ta zo da wattakhizu ko ku riki gurin sallah min maqami ibrahim daga wurin tsayuwar annabi ibrahim na biyu ce wa fili hijab cikin sha'anin da ya shafi hijabi hijabin mata annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya kasance yana kishin annabi fiye da yadda yake kishin kanshi yana kishin mata annabi fiye da yadda yake kishin wadda ta duka ta haife shi yana kishin mata annabi fiye da yadda yake kishin matan shi waɗanda suka haifa mishi 'ya'ya don haka umar bai so ana ganin mata annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yanzu zo ma annabi da shawara ya ce ya rasulallahi lau amarta ne sa aka ina ma a ce ka hori matanka an yi hata jibna su zanka sa wani hijabi su zanka sa katanga tsakaninsa da mutane domin lokacin ana shiga gida annabi ga al'ada ta laraba tun da sannan ne shari'a ke sauka ko a hankali a hankali ake saukar da hukuncin Allah bai alkawalin ya saukar da Qur'ani ɗaya rana a kawo hukunce hukunce masu nauyi ɗaya rana a ce ɗan adam ya aiki da su ba wanda ya rayu a cikin jahiliya saboda tsananin jahilci idan ya haifi ɗiya mace ya kashe ta tare da cewa ɗiya mace ta haife shi kuma tare da cewa ɗiya mace ya aura ta haifi ɗiyar ka aure ɗiya mace ɗiya mace ta haife ka kuma kana ƙin ɗiya mace kun ga akwai jahilci ko ga yaƙe-yaƙe nan da suke yi dare da rana ga zalunci ga ayyuka na barna fashi da makami ne ga shaye-shayen giya ga zinace-zinace mutane suna cikin irin wannan yanayin ɗaya rana a zo a kawo musu ƙaulan sakila zance mai nauyi a ce su yi amfani da shi ɗaya rana kun ga abu ne mai wahala shi ko cikin hikima ta ubangiji mai rangwame ne rahamar ubangiji ta gabaci huce shi ta zarce hushin shi ko don haka ubangiji cikin tashin rahama sai ya rika saukar da abubuwan ɗaya bayan ɗaya a lokacin mutum zai zo ya shigo cikin gidanka ya ce maka wane kaza kaza kaza kun ga mu ba anan akwai kasashe waɗanda har yau a cikin musulunci babu kulle ko nan makwabci ƙasar mu ma niger za ka ga mutum cikin gidanka ba kulle su bai zama musu wani abu ba don haka umar yana son kamar a saukar da aya ce ta kulle saboda mutane na shiga gida annabi an gane yi yukallimu hunnal barru wal fajir ce saboda mutumin kirki da wanda yake fajiri munafuki ma na iya shigowa gida annabi ya zo ya yi magana da matar annabi kun ga wani zai yi ma wata mata kazafi cikin mata annabi ko wani zai cutar da wasu annabi shi kuma bai hukunta abinda Allah bai hukunta ba don haka ya ji shawarar Umar tana da kyau amma kuma ba zai aiki da ita ba saboda ba a saukan mishi da wahayin ya aiki da ita ba fa nazalat ayatul hijabi sai ga ayar hijabi ta sauka ana horon mata annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan mumine da su sa hijabi tsakaninsu da mazaizai haka ma wa fi usara badar da kuma cikin fursunonin yakin badar lokacin da aka yi yakin badar an kama fursunonin yaki mutane masu yawa kusan mutum saba'in daga cikin mushrikan makka wanda daga ciki kusan kowane gida akwai mutum cikin babu yana da wuya ka samu sahabi muhajiri face yana da ɗan uwa wanda aka kama kowa na har annabi ma yana da ɗan uwan da aka kama an kama al-abbas ba mahaifin abdullahi dan abbas yana cikin waɗanda aka kama don haka aka zo shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yana zartar da abin da allah ya ce zartar ne allah ya ce ka neme su shawara idan al'amari ya taso kuma ayar ma ta sauka ne al'amari shawara cikin yaƙi ko al'amarin yaƙi idan ya taso ka nemi ka shawara duk abin da suka yanke hukunci a kai kaga sun fi rinjaya a kai to ka dogara ga allah ka yi aiki da wannan abin don haka shi annabi an riga an ba doka to shi kuma lokacin neman shawarar yayi zai tsallake abin da Allah ya ce ya aikata kun gaba zai tsallake ba ko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana neman shawarar sahabban shi to ya kuke ganin za a yi na farko wanda ya fara miƙewa ba da tashi shawara shine abubakar as-siddiqul abubakar ya miƙe ya ce ya rasulallah ina ba da shawarar waɗannan mutanen a nemi fansa ga hannunsu kowannensu ya ba da wani abu ya fanshi kanshi nan take da yawa daga cikin sahabbai suka goyi bayan magana abubakar akwai sahabin da ya ce a aikata kaza wannan sai umar ya ce ya rasulallah ni abin da nake gani ya zama misali kowa a damƙa mai ɗan uwan shi ya ce misali ali bin abi talib a miƙa mai aƙilu ubansu ɗaya sai a bashi takobi ya cire ka aƙilu ni kuma a ɗaukowa na ɗan uwana ne a gama ni da shi in cire kai ne wane ma a bashi ɗan uwa ne haka za a yi su saba'in da duka a kashe su e an kashe su waɗannan su ne sanadidu quraish manya-manyan quraisha manya-manyan mashirkan duniya su ne matsalar ka ya rasulallah da an kashe su baka da wata matsala da an kashe su matsala ta ƙari maka ana haka kamar yadda imamu tirmidhi ya zo da wata ruwaya sai ga mala'ika jibril ya zo Ja a jibril ilan nabi sallallahu alaihi wasallama yau ma badirin mala'ika jibril ya zo ma annabi yinin badar faƙala ya ce hayyar ashabaka fil usara fil asra dai ko cewa cikin waɗannan da aka kama na yaƙi mutane abin nan mun yaƙi fursunoni ka nemi shawarar sahabbanka in sha'ul qatala in sun so a ɗauki shawarar umar a yi aiki da ita a kashe wa in sha'ul fida'a in ko sun so za a ba su fansa kowane cikin kafiran nan su saba'i a aza mai fansa kuɗi masu tsada ya fashi kanshi shi sai dai idan suka zaɓi fansa akwai abin da zai biyo baya idan suka zaɓi ba kisa ba ala an yi kutala minuhum aman kabilan cewa shekara ta gaba wadda za ta zo za a kashe ga ruwaya tirmizi ya ce kabil wata ruwaya ko ta ce mukbilan za a kashe cikin sahabbai mai sallahun kwatankwacin wannan adadin cikin musulmi cewa idan kun ɗauki fansa to shekara ta gaba shekara mai zuwa za a kashe mutum saba'in cikinku amma za a fanshi waɗannan don haka sahabbai suka yi tunani su abubakar suka yi tunani annabi ya ce arhamu ummati bi ummati abubakarin mafi tausayi cikin al'ummata game da mutanen al'ummata shine abubakar wa ashadduhum fi lahi umaru wanda fi su tsanani cikin addinin Allah ce shine umar don haka magana ta koma sabuwa abubakar ya yi tunani kun ga tunanin abubakar zai kare ne da a tausaya ko tunanin abubakar har manzon Allah ya ce lalle Allah yana tausasa zuciyar bawa daga cikin bayan shi har sai ta fi kaɗa taushi yana ishara zuwa ga abubakar idan an amshe fansa gare su aka sake su ba mamaki wannan abin ya tasiri cikin zukatansu cikin su saba'in din a samu su musulunta domin idan an kashe su su saba'in wuta za su shiga su saba'in to shi kuma yana son aljanna ta cika da al'ummar annabi don haka a kashe wasu don haka a sake su ko ba su musulunta su duka ba ai ko mutum biyar aka samu cikin su suka musulunta ai ai sa'a ko aljanna ta samu ƙarin biyar sannan mu idan shekara ta zo mai zuwa aka kashe mutum saba'in cikin mu aljanna suka yi shahidai ne nan wannan fansa da za a amsa ga mutum saba'in kowane mutum dubu hudu zai biya su saba'in dubu hudu gida saba'in dubu dari biyu da tamanin ko ba na naira ba na dirhami ko dinari an fahimci wannan don haka kudi ne masu yawa akwai sahabba annabi ashabu sufa saboda yunwa ma ana sallah faduwa suke yi sun baro gidajensu sun baro matansu sun baro 'ya'yansu sun baro kowa nasu saboda yunwa faduwa suke yi ana cikin sallah la haula wala quwwata illa billah cikin su ba wanda ya mallaki sabbiyu cikin su waɗannan sahabban ba wanda ke da sutura wanda ke rufe jikin shi baki daya ana sanyi ne bai da zanin lullubi zai kwanta haka nan cikin sanyi idan lokacin zafi ne ma haka zai fito bai iya kare jikin shi yana cikin rana haka suke cikin wahala don haka waɗannan kuɗin ba mamaki a amfani da su a tallafa musu kon don haka shi abubakar yana kallon wannan za a samu 'yan ƙarin waɗannan kuɗin na tallafi sa'an nan za a samu wasu su musulunta cikin waɗannan da aka yi niyan kashewa sa'an nan kuma mu in an kashe muna saba'in sun shahada ya aljanna ne shi ko umar abin da yake kallo idan aka saki waɗannan za su koma su sake shirya wani makirci na wani yaƙi a zo a yaƙi musulmi kuma ba mamaki shi yasa ma za a zo baɗi a sake kashe mutum saba'in cikin musulmi ko don haka shi bai ɗauki wannan ba da yawa daga cikin sahabbai sai suka zaɓi shawarar abubakar a siddiqul akabar saboda cikinsu akwai masu ganin cewa waɗannan makuɗi idan a amshe su to ai suna cikin waɗanda za a iya tallafa ma manzon Allah ya diba ina ta firin jayi sai ga an firin jayi gefe abubakar a siddiqul akabar sai ya ɗauki shawarar abubakar aka zo aka fanshi waɗannan mutanen ga baki ɗayansu ka duba littafin aljami na imamu tirmidhi hadisi na 567 sannan hadisi ma yana littafin irwa galil fi takharij a hadisi manari sabil kuma an tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce a juzu'i na biyar shafi na 48 to bisa ga haka annabi ya ɗauki shawarar umar eh, shawarar abubakar aka amshi fansa ga hannun mutane kowannen su dubu hudu hudu haka aka biya aka faffanshe su kowa ya koma gida bayan an koma gida gari ya waye duka gashi an sake su umar ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan annabi domin suna da lokaci wanda suke haduwa gidan annabi su tattauna ya ce ina zuwa fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin ƙa'idaini sai na tarar da abubakar da umar zaune eh, eh, sai na tarar da manzon allah da abubakar zaune yabkiya ne suna kuka faƙultu ya rasulallah ni ciya manzon allah a kabirni min ayi shay'in tabki ba ni labari menene wace masiba ce ta sauka ya rasulullahi kake kuka an ta wa sahibuka kai da sahabinka don dai takaitawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a biki ina kuka ne lillazi a alayya ashabuka min akhazil fida ina kuka ne saboda abinda sahabbanka ɗan uwanka sun ka riƙa sun ka faɗa mini sun ka zaɓa na amshi fansa na amshi fansa dubu hudu hudu ban ɗauki maganar ka ba ya umar to kukan da nake yi kenan bayan haka sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya so kan min da wahayi mai zafi me yasa aka amshi wannan fansar me yasa ba a yi aiki da ra'ayin Umar ba aka amshi kansa ya ce wallahi Allah ya niyyar duka ya game su ya musu azaba ga baki daya laqad urida alayya azabuhum adna min hadhihi shajara ya ce wallahi an bijiro mini da azabar da za a yi musu kuma azabar an kawo ta kusa gari ne skirin gashi an gwada mini ya fi kusa gare ni bisa ga wannan itaciyar da take kusa gare mu gashi ana gwada min irin bala'i da musiba wadda za a yi musu ya ce dole in yi kuka allah ya saukar da wannan mala'ika jibril ya sauko da wasu ayoyi a cikin suratul anfal inda allah maɗaukakin sarki ke zargi annabi sallallahu alaihi wasallam zargi wanda yake koma zuwa ga sahabbai cewa ba abin da ke yiwuwa ba ne ma kana li nabiyin ba abin da ke yiwuwa ba ne ga annabi an ya kuna lahu asara ya zamanto fursunonin yaƙi su kasance ga hannun shi ya bashe su fansa haka kurun hatta yuskina fil ardi bangaren malamai suka fasara yuskina da cewa har sai an zubar da jine na mushrikai a cikin ƙasa wadda ni a fasara wadda nake ganin tafi bisa ga abin da ni tsayu gare shi a tafsirin eh, da ake kira tafsirul mannar juzi'i na goma shafi na 77 eh, cewa yuskina fil ardi nan mafi kyawu cewa har sai musulmi sun samu karfi cikin ƙasa ya zama an rinjaye kafirai rinjaye wanda yake babba sannan ake fara amsar iri wannan fansar to yanzu gashi kafirai da an kashe waɗannan da an kashe kafurci da ba a yaƙe odu duk sauran yake yaƙe ba a yi da an zauna lafiya kuma da musulunci cikin wannan shekaran musulunci ya zama ya mamaye ko'ina to amma saboda amsa wannan fansar kafiran sun koma gida sun sake kulla wasu shirye-shirye sun dawo wajen ɗaukar fansa wajen ɗaukar fansan nan kuma an kashe mutum saba'in cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake saba'in din nan sun yi shahada ai an kalla ta wani bangare musulunci ba so yake a ta rage mai mutane ba ko sojoji saba'in ne aka kashe abin bakin ciki ne kuma ta wani bangare don haka Allah ya tabbatar da magana Umar aka saukar da ayoyi aka tabbatar da cewa ra'ayin da sauran sahabbai suka ɗauka ba daidai ba ne kuma daga cikin jimillar waɗannan sahabban har da abubakar a siddiqul akbar ra'ayin Umar shine daidai nasil Qur'ani to Umar yana jin daɗi cewa ya dace da Ubangiji cikin waɗannan wuraren guda uku ba nan ɗaya dace da ubangiji ba akwai wurare da dama da umar ya dace da ubangiji irin wannan karatun da za a ce a tattauna umar jiya da yau ya yi kaɗan irin umar alfaruk dole a buɗa a ba da fage a ce an ba da kamar sati ɗaya ko kwana goma a tsawaita in ma an ce ana so a fitar da abubuwan tiryan tiryan ai dole sati biyu ake magana domin a tattauna irin gudunmuwar da umar ya bayar a cikin musulunci domin ko malamai sun dawwane gudunmuwar tana nan cikin littattafai daban-daban masu karatu sun gani waɗanda ba su karatu ko ba su sani ba amma umar ya ba da gudunmuwa mai yawa ga yanar littattafai daban-daban in ka ɗauko tarihu madinati dimashq juz'i na 24 tarjama umarci yake yi tun daga bakin shafi na 183 har shafi na 506 mutum ɗaya ne umar ake ɗauka kuma littafin da ake so a tattauna dubban mutane a ɗauke mutum ya fi dubu goma a tattauna a yi bayani a kansu to umar shi kaɗai an ba shi sama ga shafi 300 wannan ya ishe ka ka gano wane ne umar in ka ɗauki littafin siyaru a alamin nubala na alhafizu zahabi inda za ka ga an ɗauki sahabi wani ma an bashi shafi ɗaya wani an bashi rabin shafi wani an bashi shafi biyu da ke dai ka ga an ba mutum shafi biyar to shi umar ana tattauna shi tun shafi na 445 a juzi'i na biyu ba a gama ba sai shafi na 502 kaga shafi 47 kenan ya ishe ka ka gano wane ne umar alfaruk amma ya asafan wasu masuka suke ganin umar ya cancanta ko kaga hadisin da aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam su sa hijabi ko sai aka samu wasu mustashriqun tun daga can gabas wasu daga larabawa da kuma yan europe da makamantansu sun zo da ra'ayoyi daban-daban aka samu wasu kuma cikin mutanenmu nan sun ɗauka mata annabi akwai lokacin da suke fita domin biyan bukatar su su dawo ko umar ya yi magana aka saukar da hijabi wanda zan tattauna wannan bayan sallah tattaunawa mai faɗi yana cikin nakudodi hamsin da ɗaya da na ce zan ɗauka in tattauna na ta muna sha tara daga cikinsu saura talatin da biyu wani ya fasara to ai mata annabi barikanci ne suke yi sai da umar ya magana ke na annabi ya zama wani iri ya zama surku dudu ya zama menene ta suka annabi muna fatan Allah ya shiryar da su muna fatan Allah ya shiryar da su so duk da masu irin wannan ra'ayin wannan ba karatunsu ba ne sai bayan sallah iya eh, an zo nasu karatu na ɗauki nukɗoɗi goma sha tara na yi magana a kansu na san suna da al'adar mai da raddi amma har yau shiru kake ji mun ɗauke su an tattauna sosai da sosai to a nan kun ga umar alfaruk kun ga ko a wurin ba da shawara ko yakan ba da shawara ta zamo nasi na alkur'ani wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa nuni zuwa ga dalilin da ya sa haka game da ilimi na umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina ana na'imin wata rana ina bacci utitu bi qadhin sai aka zo mini da wani dan shantali haka min labanin na nono madara ce aka zo da wani dan koko haka dauke da madarar yace fasharibtu minhu na sha daga wannan madarar hatta inni la'arariya ya jiri fi asfari har sai da rika ganin sanyi daushi na wannan madaran yana gudana har cikin yatsuna annabi ya sha ya koshi kenan yace sun manawaltu umara sannan sai na miƙa wannan abin na sha ga hannun umara ya miƙa sauran ragi ga umar shi kuma umar ya sha ƙalu sabai suka ce fa ma awwalta zalika me ka fassara wannan mafarkin ya rasulullahi ƙala ya ce al'ilmu ilimi ne annabi ya sha ya kwankwaɗe ilimi har sai da ilimin ya game jiki annabi ko ina da ya raga a cikin al'umma shi ba abubakar ya ba ba ali ya baba ba usmanu ya baba wa ya mika ma sai ya mika ma umar hadisi ne da Imam al bukhari ya zo da shi hadisi na 3681 Imam muslim

sai wani ya ce to ai annabi kuma ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu hako ya aka yi haka ni ne birni na ilimi ali shine kofar wannan birnin ya aka yi haka sai muka ce wannan hadisin na ali bai inganta ba ba kuma don ali bai kai ba ba don ali bai kai ba muna da hadisai na abubakar waɗanda ba su inganta ba muna da na umar waɗanda ba su inganta ba da fage ne na zazzage wannan abin da za mu zauna mu zazzage sai in ka maka hadisi ishirin aƙalla cike an takaita waɗanda aka faɗi falala da girma abubakar ba su inganta ba ƙila ma in ƙara maka ishirin bisa ga na abubakar su zama shi na umar ma yanka maka arba'in na eh, falalar umar waɗanda ba su inganta ba yinin kiyama an ce wane ne za a fara sawa aljanna aka ce umar ne menene da sauransu duka ba su inganta ba mun sani an kawo hadisi manzon allah ya ce bayan wucewa ta ku riƙe umar duk inda gaskiya take nan umar yake wannan hadisin bai inganta ba an fahimci wannan annabi ya riƙe abubakar da umar ya rungumo su ya ce haka za ba asu haka yadda kuka gan mu haka haka za a tayar da mu cikin kaburburan mu yawmal alkiyamati shi ma bai inganta ba ga sunan nan ba su inganta ba don haka hadisa ana madinatul ilmi wa aliyu ha ya kamata a yi mai zama ɗaya ko biyu a bi na shiga baki ɗaya sai mu yi guzurin kamar littafi hamsin zuwa sittin nan a buɗa adiba hadisi ne wanda bai inganta ba in ka inganta shi ba mamaki ka ce sauran sahabbai duka kansil ba su da amfani domin ko birni ba a shiga sai ta kofa ko kuma birnin nan kofa ɗaya ke gare shi don haka ba ka isa ga manzo Allah sai ta Ali sai ka yadda sauran sahabbai ka riƙe Ali shi kaɗai kenan ko a haka wasu suka ɗauki hadisin suka ce don haka abubakar kansil umar sun yi kansilin usmanu sun yi kansilin sahabbai ma sun yi kansilin ba su da kowa in ba ali ba wanda da ali na raye da zai yaƙi su an fahimci wannan da ali na raye da na tabbata da na shaida ali zai yaƙi su don haka wannan hadisin bai inganta ba amma na ce zan yi karatu game da ali din da ahalil baiti lacca ce wadda ba za ta kasa zama tara ba kowane zama wanda bai kasa awa ɗaya da rabi ba za ta kasa zama tara ba ko kowane zama bai kasa awa ɗaya da rabi ciki a wannan lokacin kuma idan ana faɗin darajar ali za ka kusa ka ga cewa wane ne abubakar ma ya ce ali ko kuma wani ma ya tunanin wane ne umar ya ce ali ali na mai daraja an fahimci wannan to game da wannan hadisin kun ga yawan ilimin da ke ga umar shi yasa yake yawan dacewa da abin da ƙur'ani ya saukar ko haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi addinin umar al-faruk hadisi ya zo daga abu sa'id al-khuduri hadisi ne muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ana na'imun wata rana ina bacci ra'aitun nasa sai na ga mutane yi duna alayya ana ruwa da su gare ni gani zaune mutane na ta wucewa ana ta gwada mini nau'in mutane wa alaihim kumusun suna sanye da tagguna haka riguna taggu wannan ko ya ce min hama ya bulugu sadiya daga cikinsu akwai wanda ya kai zuwa ga cibi taggun ya kai mai ga cibi eh, ya kai mai shi ga sadiya ga kirji nan ga nono ko wa min hama ya bulugu na zalika daga cikinsu kuma akwai wanda taggon ya dan gangaro ya yi ƙasa ya wuce nono ba mamaki ya gangaro har ya kai cibi ko ko kuma ya gangaro ya kai inda tufafin sauran mutane suke kai wa marra alayya umaru ya ce sai ga umar ya shuɗe gare ni alaihi kamisun ya jirruhu shi kuma yana sanye da riga wadda yana majanta ƙasa fakalu suka ce ma awwalta zalika ya rasulullah me ka fassara wannan ya manzon Allah kala yace addini yace wannan addini ne wani addini ne ya tsaya nan idan addini ya riga ne da ake sa wani bai wuce bakin kirjin shi ba wani kuma addinin bai wuce bakin cibi wani bai wuce bakin kunkurin shi haka wani ya kai ga gwiwa to shi na na umar har ja yake ga ƙasa ka duba sahihul bukhari a sakko kutubil musannafa hadisi na 3691 sahihu muslim hadisi na 2390 aljami na imamu tirmizi hadisi na 2286 ibnu abi asim a littafin a sunna hadisi na 2257 da hadisi na 2258 da hadisi na 2259 don haka ko a wajen addini kenan kun ga umar ba wasa ba ne ko a wani hadisin kuma annabi na son ya nuna irin dalilin da ya sa umar idan ya yi magana sai ta dace da ƙur'ani hadisi ne na abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda kuma hadisi ne muttafaqun alai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙad na fi man kana qablakum min al'umami nasun ya ce wasu mutane sun kasance cikin waɗanda suka gabace ku wasu irin mutane aka zo da su na kira domin a girmama gare su wasu nau'in mutane ne a cikin al'ummomin annabawan da suka wuce waɗannan mutanen sun kasance annabi ya ce muhaddathu na waɗannan mutane ana ba su labari Allah ne musu ilhami na ilimi daban-daban ba tare da sun buɗe littafi sun karanta ba da sun tsaya sun yi tunani sai kaga sun kawo abin da ya dace da abin da nasi ya tafi a kan shi ya ce to fa in yaku fi ummati in irin waɗannan mutanen sun zamo cikin al'ummata fa in yaku min ummati ahadun I minhum ko idan za a samu ɗaya cikin al'ummata ya zamo cikin waɗancan mutanen to fa innahu umaru annabi ya ce babu ba kawo wannan umarni in dai har za a samu irin waɗannan mutanen cikin al'umma ta to ba wani bane face Umar hadisi yana sahihul bukhari hadisi na 3689 sahihu muslim hadisi na 2398 alhafiz yake faɗi cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari juz'i na bakwai shafi na hamsin ya ce waktu lefa fi ta'wilihi malamai sun saɓani cikin tawili wannan hadisin faƙila mulhamun mutum ne wanda ake ma ilhami na ilimi kawai sai ya wayi gari ya ji ilimi cikin kanshi bai sayin da ya karanto shi ba to cikin al'ummomin da suka gabata akwai irin waɗannan to wannan al'ummar da za a zaɓi ɗaya a bashi wannan martaban to da umar za a ba ita ya ce ƙalal aksar ƙalu al-muhaddas bil ko ya yace huwa rajulu sadiqu zanni mutum ne wanda ko zato yayi zaton na gaskiya ne wa huwa man ulqiya fi ru'ihi shay'un min qibalil mala'il a'la fa yakuna kallazi haddathahu ghayruhu bihi mutum ne wanda kullum in ya zauna ko tunani yake ko lissafi yake za a rika jefo mishi ilimi daga mala'ul a'la jama'a madaukakiya wadda ke cikin sama sai zai da kasan wani wanda ya zauna wani ya bashi labari to haka za a rika bashi labari cikin kanshi ana ta saukan mishi da ilimi ana ta saukan mishi don haka kamar ai wani connection ne daga mala'ul a'ala mala'ikun Allah madaukaka ya zamanto ilimin da Allah ke kware musu suna gani su yi bincike su to kamar haka nan za a yi ta junawa shi ana ta turo mai ta tashi zanda ko sauka ɗaya suka yi sauka ɗaya suka yi cikin kai ne imamun nawawi a sharhin muslim juz'i na biyar shafi na 259 shi kan yi nakalto ya ce ai magana dai a nan ya ce ai ya jire sawabu bi alsinatihim gaskiya za ta rika gudana ga irin halusa na waɗannan mutanen mutane ne su ake kira mutane muhaddasuna waɗanda ake ba labari waɗanda kullum gaskiya wadda ba a saba ji ba za ta rika bayyana tana ta gudana ga halusansu to da za a ba wani cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a baiwa irin wannan annabi ya ce da umar ne za a ba don haka abubakar da umar sai suka zamo su ne limamman shari'a ko huzaifa bin yaman ya zo da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abubakar da umar sun fuskanto annabi ya ce iktaduli lazzaini ya ce al'umma ta al'ummar annabi muhammad ina masu son tsira to ku kwaikwayo ku yi riko da waɗancan biyu min ba'adi bayan wucewa ta su wane ne abi bakirin wa umara su ne abubakar da umar haka ma imamu ali shi ma yana faɗi ka duba littafin siyaru a alamin nubala a juzi'i na biyu duka zaka ga waɗannan ya ce ana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istala'a abubakarin wa umaru sai ga abubakar da umar sun hudu. sun fito da wani guri suna tahowa faƙala sai annabi ya ce haza ne sayyida kuhuli ahalil jannati waɗancan biyu su ne shugabannin dattawan aljanna min al'awwali na wal'akhirin kuma ba dattawan al'ummar annabi ba tun daga al'ummar farko har zuwa al'ummar ƙarshe ya ce illan nabiyina sai fa annabawa su ɗaya gabansu wal mursalina da manzanni ya ce amma ya aliyu la tukhbirhuma kada ka ba su wannan labari shi ma ali bai faɗi ba sai bayan wucewa abubakar da umar sannan ya zo na ba da wannan labarin don haka ashe ko umar ba na wasa ba ne ko don haka umar ya samu daraja wadda take mai girma bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har annabi ya yi nuni zuwa ga cewa umar zai kasance khalifan shi zai kasance shugaban mumine bayan wucewar shi kuma za a samu ci gaba bayan wucewar shi ta hannun umar hadisu dal wanda an samu wasu takadarai suna suka kan wannan hadisin yana cikin nukudodi na da zan dauka ba mamaki idan na dauke shi ma zan kwan biyu zuwa uku ina bayani shi a kai ne shi kadai zan ɗauka dukkanin ɗurƙoƙin da hadisin nan ya fito duka littattafan da ya fito zan bi kwarkwaɗin nan waɗannan littattafan in ciro hadisin da isnadinsu da mataninsu sa'annan mu haɗa mu fitar da abin da muke son mu fitar mu warware abin da muke son mu warware mu tabbatar ma mutane da cewa lallai bukhari da muslim sun faɗi gaskiya hadisi ne da Imam Bukhari ya zo da shi a littafin shi na sahih hadisi na 3682 Imam Muslim a sahih hadisi na 2393 Ibn Abi Asim a littafin shi na As-Sunna eh, Ibn Abi Shayba a littafin shi na Al-Musannaf hadisi na 10218 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uritu fil manami an gwada mini a cikin bacci anni anzi'u bidalwin cewa ina jan rijiya da wata guga an fahimta guga ce wadda ke da ruwa cikinta bakaratin ala kalibi akan wata rijiya ya ce fa a abubakarin sai abubakar ya zo fana za'a zanuban ya ɗibi guga ɗaya au zanubai ko guga biyu cikin rijiyar ya ce na za'an da'ifan ɗiba mai rauni mutum wanda yake da ƙyar da ƙyar yake jawo ruwa cikin rijiya ko haka zai ɗiba ya ce wallahu ya gafiru lahu allah ka gafarta mishi wannan faida nune zuwa ga shugabancin abubakar ne manzon allah ya yi ɗiban ruwan ya yi shugabancin musulmi shekara 23 ko bayan ya wucewa ya karba to abubakar da ya karɓa sai ya ɗiba mai rauni guda biyu shekara biyu abubakar ya yi sannan wani abin mamaki shekarun nan biyu abubakar taushi ke gare shi ya kuke ganin mutane in su samu shugaba mai taushi da haka wasu suka ce ba mu ba da zakka sai annabi ɗaya aka ce mu ba zakka don ce aka yi huzmin amwalihim sadaqa annabi ya karbi zakka don haka a buɗe kabarin annabi ya fito ya karbi zakka ya raba sannan ya koma suka hana zakka aka samu su musailama bin habibil kazzab suka fito da ayoyin ƙarya wal mubazzirati qamha wal hasidati hasda wal tahinati tuhuna wal khabizati khubuza wal laqumati luquma aka samu su aswadul anasi sun fito su tsulaiha duka sun fito annabawan ƙarya ga su sun bayyana yan ridda ga su sun bayyana don haka abubakar ya iske aiki jawur sannan duk wanda ya amshi hannun ya amshi goriba ga hannun gwani kun ga hauren shi zai kari ko don haka abubakar ya amsa ga hannun manzon Allah idan ana maganar manzon Allah wane ne abubakar manzo Allah yana da darajar da wallahi duk da mala'ika jibril yana begen wannan darajar zai tsayu maqam mahamudan wani bagire na godewa a ainin kiyama duk da mala'ika jibril duk da annabi ibrahim shugaban manzannin allah ga baki daya eh, an ɗebe annabi wanda daga annabi sai shi duk da annabi ibrahim da sauran annaba ulul azumi sai su yi gurin su samu irin wannan matsayin bai samu karfi irin wannan ba saboda mutum na mai taushe hali dama ummul muminin aisha ta mai gudun haka ta ce ya rasulullahi abubakar mutum ne mai yawan kuka mutum ne mai taushe hali ya za a bashi shugabanci a ce ya zo ya ba da sallah a ce umar ya ba su manzo Allah ya ce muru aba bakrin fal nasi don haka raunin da ma aka samu annabi ya mai roƙo ya ce wallahu ya gafiru lahu Allah zai gafarta mu abubakar ni na sani in kuka ce Allah bai gafarta to kenan annabi ya karya ko sun a umar ibn al-khattab sannan umar ya zo ba abubakar ya gama shekaru ne biyu ya karbi gugan yana karɓar ta fasta halat garban sai ta koma wata irin wata irin katin ya guga yana cikin fatahul bari alhafis ya fassara dalwan ya fassara garban da cewa ita ce dalwun azimatun wata irin katuwar guga wadda sai an darwa maraƙumi sannan ya jata ka duba juzu'i na bakwai shafi na talatin da tara na littafin fatahul bari ya ce falam ara abkariyan ban taba ganin wani mutum kakarfa ba aljani wanda kamar aljani ba in ji manzon allah ya firi firiyahu wani mai kama da aljanu in yana aiki dan adam na amma aikin aljannu yake yi ya ce ban taba ganin irin shi ba yana aiki irin na umar da ɗai ya ce hatta wuyan nasu har sai da mutane suka sha suka ƙoshi wa darabu bi atsanin kai raƙumman su ma sai da suka kai su makwanciya raƙumma duka suka kwakwanta sun sha sun ƙoshi babu raƙumin da ke da bukata wa ya shayar da su shine umar alfaruk kuma haka ta faru lokacin da umar ya ɗauki khalifanci wafatin abubakar ran da abubakar ya yi wafati dama ya yi wasici ya ce wanda zai gaje shi shine umar da haka umar ya ɗauki shugabanci da bakin wannan ranar musulunci ya fara samun ɗaukaka da buɗi sai da aka ciyo waɗanda ake ganin cewa sun fi kowa ƙarfi duniya ana dibin laraba the stone with the builders rejected dutsen da magina suka rina yanzu kamar ka ce kila ka zaɓi ƙasa mai wadda ba ta da wani abin nan ƙarfi ko nan cikin afirka kila ka ɗauki ƙasan madagascar haka ko ka ɗauki 'yan ƙasashe waɗanda ba su da ƙarfi ko ka ɗauki togo haka ko ta ƙasa haka misali sai a ce ga ta wannan ƙasar ta da sojoji sun fita sun yi yaƙi sun ci amerika us ga baki ɗaya 51 state na us sun yaƙe su sun mai da us tana la ilaha illallah sun dawo sun ci ingila sun ci faransa sun ci china sun ci germany sun ci dukkanin wasu mighty head waɗanda ke jin kansu cewa su ne shegun duniya sun canye su wanga aiki na ɗan adam ne to shi na annabi ya ce falama ara abkariyan ya fariyahu aiki da irin na umar yace shi bai taba ganin dan adam na irin shi ba to wallahi da kaga haka haka umar yayi irin haka umar ya sai da ya canja daulolin paris ya ci daulolin rum ya ci dukkanin wata daula ta duniya wadda ake ji wadda ake ji da ita sojojin musulmi sun saba su bidajin da ma ba a taba bin shi ba ana cewa ga tarihin dan adam ba a bi wannan dajin ba ba a san inda yake bulliya ba khalid bin walid da su abu ubaida bin jarra aminu hazihi umma su ja runduna a binan kafirai da sun ga mutane sun hudo wannan gurin ba su taba ganin adam ya hudo ba sai su rikici a ci su yaƙi nan take umar ya ci ya amsa masallacin baitul maqdis ya mayar da shi karkashin musulmi musulunci ya faɗaɗa sai wani ya ce wai an ce wai umar ya fi manzon allah iyawa in jiwa umar ga ina ya kurbo ga manzon Allah ya kurbo don haka duk wata falala ta umar waliyi na lokacin manzon Allah duk falalar da ke gare shi da wata karama da ke ga umar karama wace ta manzon Allah ce duk wata daraja da umar ya samu ina ya same ta gabanin ya bi manzon Allah yana da wannan darajar sannan ɗiba ruwan da manzon Allah shi manzon Allah shi ya zo da gugan gaba in ba gugan umar na jan ruwan wa gina rijiyar rijiyar wace to in ba rijiyar ba gugan shi umar ya jami don haka wannan duka shubuha ce kurun an fahimta to kun ga gashi mun ɗauko aiki gashi kuma ana gwadin lokaci ko ana gwadin lokaci in mun ce mai ta tattauna umar